Siyasar jihar Taraba na sauya salo inda wasu dattawan Taraban ke kira a tabbatar wa mukaddashin gwamna Garba Umar matsayin gwamna. Wannan ya biyo bayan bayanan da ke nuna an samu tamkar gwamnati biyu ne a jihar. Kakakin taron dan kwamitin amintattun PDP Isa Tafi da Mafinde ya faɗi mukaman da yake da su. A muri ni Yarima muri ne. Dan baba ya fito daga ƙasa muri. Ni ne dan majalisar zartarwa jam'iyyar da ta kafa gwamnati a Taraba. don allah don annabi a fuskanci gaskiya a rantsar da mataimakin gwamna wanda yake acting gwamna yanzu a yau dai akwai wasu mutane da suke gudanar da kansu cewa su ne sakataren gwamnati na gefen ɗan baba wa'inda ake kira kabal ne kungiya kamar matsafa ne mutumin nan ɗan uwanmu ne yana nan bayi da lafiya ya kamata mu tausaya masa yau in ya warke ci gaba da zama gwamnansa mu muka ba da kuɗi aka zaɓe shi aka tallata shi tun farko shin alhaji isa baka ganin kun bari ne siyasar addini ta musulmi da kirista take neman raba kanku kuka kasa warware wannan matsalar har abin ya kai ga haka ni da nake magana tafi da isa mafi ni musulmi ne ni ne chairman na loncin na kudin da ya tsaye da dan barba sakatari na launching din senator abubakar tutare musulmi ne chairman na jam'iyya abdulmumini vaki musulmi ne duk waɗanda suke hargowa a kan ɗan baba yau dukkansu ba wanda ke da hannu har ɗan baba ya zama candidate har muka tallata shi ya zama gwamna duk wanda ya ce maka akwai bambancin addini a siyasan taraba yana yi ne saboda yana gani kamar watakila yana da riba idan ya yi haka ba kabila guda a taraba da za ka sami krista ne kawai ɗari bisa ɗari babu kabila kai ba fulata ni in ka je mambila ma za ka tarar da krista a cikinsu in ka zo kabilan jukun a gida ɗaya ma za ka sami musulmi da krista in ka zo kabilan shamba za ka sami musulmi da krista haka mumuye haka wurkun Na samu mukaddashin gwamna Garba Umar inda na tambaye shi me zai ce ne kan kishiyar gwamnati da ake cewa ta bullo a jihar Taraban na magoya bayan gwamna dan Baba sun tai. Wal gaskiya ina jin ku kuke ganin kamar gwamnati biyu ne inda kun zo Taraba za ku ga cewar gwamnati ɗaya ce su suke zuwa su samu ku yan jaridu su nuna muku cewa su gwamnati biyu ake da shi a Taraba amma mu da muke Taraba mun sani cewar gwamnati ɗaya ce ita ce wannan kuma ita ce gwamnatin shi dan baba wadda ne nake tafiyar da harkokin gwamnatin a yanzu kuma in allah da ita ce za mu je har ƙarshen wannan ainihin gwamnatin wadda zai zo na ƙarshe nan da ƙarshen shekara na ko farkon shekara mai zuwa insha Allah. Tun dawar gwamna sun tai daga jinya Amurka inda ya sauka nan Abuja a Agustar bara ake sa ran yiwuwar amsar ragamar mulkinsa wanda zuwa yanzu watanni shida kenan hakan bai yiwu ba. masana dai na ganin rashin wannan warware ta kaddamar ka iya shafan nasarar pdp da ke mulki a jihar tun dawa dimokuraɗiyya 1999 nasiru adamu alhikayen muryar amurka daga abuja najeriya